Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da warhaka. mu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin namu na yau zai duba ci gaban da ake samu ne na yaduwar jami'o'i masu zaman kansu a tarayyar Najeriya. Profesa Abdullah Uba Adamu, shugaban buɗaɗɗiyar jami'ar Najeriya Open University, ya yi mana bitar adadin yawan jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu da ake da su a ƙasar. To a yanzu dai haka akwai jami'o'i guda 43 da suke na gwamnatin tarayya, guda 47 da suke na jihohi, sannan kuma jami'o'i masu zaman kansu guda 75 ne. mu ta mu jami'ar a buɗe take ba inda ba ta nan abin da sa ake ɗanta da buɗaɗɗiyar jami'a saboda wata da wani karu ba ta da wata katanga kuma ɗalibai ba a zaune suke ana koya musu ba tsakanin malami da ɗalibi na fuska da fuska a lokacin koyarwa idan an ɗauki ɗalibi a jami'ar ana ba shi abin da ake cewa study materials littattafan karatu na kowane kwas mm. idan yana da matsala na wata fahimta to akwai abin da ake kira masu tallafawa wato facilitators akwai gidan yana da aka kafa na wayannan facilitators kowa da sunan shi da lambar wayarsa da adireshin shi na email ɗalibi yana da yancin da zai kira shi ya ce da shi ya zo ya masa bayani sai su haɗu a ɗaya daga cikin cibiyoyinmu a faɗin najeriya cibiyoyin nan saba'in da takwas ne sai ya masa bayanin da zai masa ba za mu ƙara ganin ɗalibi ba sai ranar jarrabawa saboda haka idan ka yi ƙoƙari ka ci kai ka ci in ka faɗi kai ka faɗi ba za ka zo ka ce wani malami ne ya tsane ka ba saboda ba kama da wani alaka da malamin ba kuma za ka ce wani malami ya nemi kuɗi a wurinka don ka ci jarabawa ba saboda ba ma za ka gan shi ba to wannan shine babban bambanci tsakanin mu da su Abdurrashid Ahmad malami ne a jami'ar Maryam Abacha American University Maradi a jamhuriyar Nijar ya ce samar da jami'ar a wannan gari na Maradi wani abinci ci gaba ne ga kasar jamhuriyar Nijar gaskiya zan buƙaci a ce ina da duk kalmomin da ya dace wanda zan yaba wannan makarantai saboda gaskiya wannan makaranta ci gaba ne ba ɗan ƙarami ba a wannan ƙasa ta ta Nijar tunda kaga duka akwai ɗan matsaloli wanda ana buƙata a ce an kawo jami'a tunda komi daga jami'a yake farawa in ka ɗauka duk wani departament na karatu wani aiki daga jami'a yake farawa. to gaskiya ba ƙaramin ci gaba bane ga wannan ƙasa ta ta Nijar su wasu sukan yi ta tambaya an ce american university shin wai diplom din america ne ake bayarwa ko ko subject din america ne ake karantarwa mu dai ba mu sani ba duk wanda ma kuma yi tunanin cewa ma makarantar kamar ta america ce ko wani abu shi ma bai laifi ba saboda tsarin da ke akwai cikin makaranta wato tsagoran shi ɗari bisa ɗari na america ne saboda kuma yanzu a duniya ga baki ɗaya tsarin amerika shine kama tsari wanda aka fi ji da shi a duniya kasan su Amerika sun fi yarda da abin da ake ce ma pratik wato a hau bisa teburi a yi aiki a aikace ba a yi ta magana ba har abin to wannan abin gaskiya yana ƙara wayar da kan duk mai karatu saboda duk abin da ya sheko ya zai iya To ko jami'o'in da ke ɗauke da sunayen ƙasashen duniya na nufin cewa ƙasashen ne suka kafa su? Profesa Abdullah Uba Adamu. Su wayannan jami'o'i da suke da sunayen ƙasashen duniya suna da wata yarjejeniya ko kuma alaƙa tsakanin su da wayancan jami'o'in. Saboda haka duk wata alaƙa da ka gani tsakanin wata ƙasa ko kuma jami'a a wata ƙasa da wata jami'a a Najeriya to hukumar kula da jami'o'in Najeriya ta san da ita kuma ta yarda da ita. Amma digirin da ake bayarwa ya danganta idan kwas ɗin na waccan jami'ar ne to digirin na waccan jami'ar za a bayar ana yin haka ne a madadin a ce maimakon in tafi ingila saboda ba za a samu visa ba saboda tsadar rayuwa ga kudin jirgi ga kuma wariyar launin fata a je a takura wa ɗana a ta abun nan to ita ingilan wani kwas da take yi wanda nake zan ɗana ya yi ta ɗauko shi ta kawo shi a wata jami'a a najeriya su kuma hukumar kula da jami'o'in najeriya sun tsaya sun dudduba sun ga eh abin nan zai yi ba karamin yarda ba ne ko kuma in ce kyautatawa a ce wai kana tafiyar da wani digirin na wata jami'a ta kamaimai da take kamar ingila ko america a wurinka saboda sai sun zo sun yi leke-leke sun yi bincike-bincike da tone-tone sun tabbatar cewa za ka iya tsara wannan abun sannan sai su baka tallafin da za su baka wanda baka da shi don saboda zamanto cewa ɗaliban sun samu kamar a can suke to ƙoƙarin da ake ta ta yi kenan karatunsu yana da inganci gaskiyar maganar suna da abubuwan koyarwa yadda ya kamata wadatattu wanda suka fito suka je wannan makarantar ko ma dai ba su da niyyar koyan karatun saboda kula da ake basu za su iya yi to amma ba na kowa da kowa ba ne Babu shakka mafi yawancin iyaye na fargabar tura 'ya'yansu kasashen ƙetare musamman ma a turai domin kaucewa haɗarin rungumar wasu miyagun ɗabi'u ga 'ya'yan nasu. Fauziya Usman Kibiya ɗaliba ce a jami'ar Maryam Abacha da ke Maraɗi ta ce su da iyayensu ai sauƙi suka samu. Yana da sauƙi a wurin mu saboda ba jirgi muke hawa ba kaga muke zuwa a mota ake hawa a tafi kuma in ma duk lokacin da iyayenka suke son ganin ka za su iya zuwa ba wai sai sun biya kuɗin jirgi ba ko wani abu kawai ECOWAS ne ake yin shi ko kuma password ake biya a shiga idan na tafi sai an yi hutu nake dawowa saboda gaskiya abin da ya kai ni ni shi nake yi to yaya karatu karatu dai alhamdulillah sosai sosai ana karatu yadda ya kamata muna ganewa sosai sosai yadda ya kamata kuma muna ƙoƙari a makarantar to akwai wata hanya da ake ɗauka ne ta karantar shi yasa har take kai ku ga gane abubuwan fiye da sauran makarantu jami'o'i eh gaskiya kuma su malaman namu suna mana yadda za mu gane kuma duk ɗalibin da bai fahimta ba yana tambayar malaman bai gane ba malami ya kara dawowa ya mai bayani yadda ya kamata kuma muna ganewa sosai sosai To lura da karamcin 'yan Nijar da ke karatu a wannan jami'a ko me ya jawo haka? Malam Abdurrashid Ahmad. halarta 'yan nishar a wannan makarantar gaskiya ba da karfi sosai saboda dan hali haka da yake dan damuwar mutane wasu ba su da hali sosai amma kuma duk da haka mun yi magana da shi shugaban mai makaranta wato profesa adamu abubakar gwarzo saboda gaskiya mutum ne mai jin murya talaka kuma yana da tausayi sosai yana sai kawo ci gaba kuma wanda aka kama ci gaban kuma ya shafe su to ganin haka nan ya rage kashi 25 na kuɗin karatu a wannan makaranta yanda 'yan nijar za su iya samu su shiga su sannan kuma akwai bangarurruka da yawa wanda ma kuɗin su ba a karba duk wanda yake zuwa wannan makaranta kuma in ya je zai gani wato in dan najeriya zai biya miliyan ɗaya misali to shi ɗan Nijar zai biya shi ka ɗari bakwai da hamsin. To tunda ko me ake cewa akwai abin da muke ce ma home advantage za ga ko balo ake wurin ku kuna zaben wasu abubuwan da za ga su ne za su taimake ku ma ku ci abin to duk wannan abubuwan ne ya duba ya kawo wannan tallafin saboda bai da wani amfani a ce an kawo ci gaba kuma wasu ba su iya shiga cikin lamarin to shi yasa duk hanyoyin da za a bi dan Nijar ya ji daɗin karatu wurin an kawo shi insha Allah To kowane irin kalubale ne buɗaɗɗiyar jami'ar Najeriya Open University ke fuskanta Profesa abdulla Uba Adamu. a matsayin na kayan arewacin najeriya wanda ke ni ne na farko ɗan kurewar arewacin najeriya ya shugabanci wannan jami'ar na sa na ga dalilin da yasa makaranta take da kalubale ta kamame a arewa yanzu idan ka ɗauki jihohin arewa wanda ake cewa north central north east da north west ka tattara su gaba ɗaya ɗaliban da muke su ba su kai yawan ɗaliban da suke south west ba kar ma kai magana south south da kuma south east saboda haka an bar mu a baya dalilin da yasa aka bar mu a baya ba ta nauci ba ne amma shi dan arewa ya saba da komai a yi masa gwamnati ta ɗauki nauyinsa saboda gwamnati ta fi damuwa da karatun amma babban matsalar ita ce dan arewa ya saba da a zaunar da shi a koya masa fuska da fuska su kudu sun riga sun san cewa a duniya an ci gaba zancen ka zauna ka mutum ya koya maka fuska da fuska ba haka ba ne da yawa daga cikin su manyan su kamar su awalo karatun da suka yi karatun da suka yi ma ba na fuska da fuska ba ne ta gidan waya ma suka yi aka dinga aiko musu abubuwan daga london ta haka suka samu karatun nasu to su sun san da wannan sanin wannan kuma da suka yi sai ya sa suke ba abin daraja to amma mu duk mu san da wannan ba ba saboda haka kullum makalewa muke yi muke kin yadda to shi sa har yanzu ba a samu damar shiga jami'ar yadda ake shiganta a arewa kamar yadda ake shiganta a kudancin Najeriya ba Profesa Ahmad Mai Gari ya ce kafa jami'ar Maryam Abacha zai taimaka ƙoƙarin da ake na cika katafaren gibin da ake da shi a jami'o'i masu zaman kansu a arewacin tarayyar Najeriya. yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kafa wannan jami'ar na nan arewacin najeriya ba mu da jami'o'i wanda na masu zaman kansu kamar american university saboda haka wannan ya zama zakaran gwajin dafi kuma hakika ina ganin ah, kwalliya ta biya kudin sabulu sun ka dubi mutanen da suke tururuwa musamman nan na mutanen mu na arewa wanda suke zuwa don karatu samu abin nan sai dai muna ta kira ire-iren mutane su koyi da wannan hoɓasa da shi wannan bawan Allah ya yi don ya taimaka ma al'ummar mu don su cike gurbin wannan ah, gurbin da aka samu na harkar ilimi Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin kowa da kowa da aka ji muryoyinsu ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.